Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku na Nasiru Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku takaitaccen tarihi ne a kan zababben shugaban ƙasar Ghana wato John Dramani Mahama da tasirinsa ga lamuran ƙasar. sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa alanar shirin dai za mu fara da wannan tambayar ce da ke neman a bada tarihin zababben shugaban ƙasar Ghana, John Dramani Mahama da tasirinsa ga jagorancin ƙasar. Wannan tambaya ce da ta fito daga Dauda Garban bin Affan Bataskom. A kan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya. murtala adamu ibrahim ya zanta da dakta yakuba ayuba ja'e malami a jami'ar jihar kaduna wato kasu da ke tarayyar najeriya masanin siyasa da kuma harkokin diflomasiyya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance to a gurguje dai shi shugaban kasan ghana mai ci yanzu wato john dramani mahama an haife shi a kasar ghana a yankin damango a ranar 29 ga watan nuwamba 1958 wato 1958 yanzu in kai lissafi na da shekara 66 a duniya haifin shi a mango kasar ghana sannan kuma yarensa shine yaren gwanja bagwanji ne sannan kuma ya yi karatunsa na secondary school a nan a ghana zuwa secondary sannan kuma ya yi jami'a wato university of ghana telecom inda ya karanta digiri a history wato tarihi. Doktor bayan karatunsa da kuma yankin da ya fito daga kasar Ghana, wani mukamai ya rike a siyasa kafin ya zama mataimakin shugaban kasa duba da cewa dole kafin ka zama shugaban kasa ko mataimakinsa to lallai sai ka rike wasu mukamai. John Dramani Muhammad ya bi ta waɗannan matakai ko kuma kai tsaye ya samu wannan a damar ya zama mataimakin shugaban kasa baya ga tarihi da ya karanta a digirinsa a university ghana ya je kuma da ya gama wannan jami'a ne a 1981 sannan kuma shi john mahama dramani ya ci gaba da karatu yana da uh, wato postgraduate diploma a harkan communication wato abin da ake ce ba harkar sadarwa da kuma ya yi ƙarin wata a harkar psychology wato sanayyar halayen dan adam wanda ya yi shi a ƙasar russia wato a babban birnin a moscow sannan kuma ya gama wannan karatu a 1998 wato 1998 ya yi ayyuka a wurare da yawa da dama ya yi koyarwa a secondary school sannan kuma har wa yau a ƙasar shi a ghana da ya dawo ya yi aiki da embassy na japan a wannan ƙasa daga 1993 haka zuwa har 1995 sannan kuma baya ga haka ya shiga harkar siyasa kuma ya yi sa'a ya shiga da kafan dama domin shi kaɗai ne da yan siyasan da ya shahara a ƙasar ghana ta rike mukamai daban-daban ya tsaya takara har aka zaɓe shi a 1996 ya zama kamar mu ce eh, majalisa a tarayya ta ghana baya ka kuma ya shiga jam'iyyar eh, ndc wato national democratic congress wanda na aka san shi ya shahara kuma saboda haka ya samu dama na rike mukamai da yawa ya yi mataimakin minista a kasar ghana a 1997 zuwa 1998 wato 1997 zuwa 1998 sannan kuma ya zo ya zama minista din na sadarwa a shekara 1998 zuwa 2001 baya ga wannan kuma ya gaba da tafiya har ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa na john atamir a shekara biyu da tara zuwa dubu da kuma bayan shugaban kasan ya rasu yana kan mulki sai kuma ya ci gaba da fafatawa ya zama shugaban kasa din ya yi mataimakin shugaban kasa a shine na biyar ya zo ya takara kuma a 2012 zuwa 2017 ya yi shugaban kasa a wannan kasa ta ghana shine shugaban kasa na goma sha biyu a wancan lokaci wannan da ya sune ne kaɗan daga cikin tarihin tarihin john mahama dramani ko akwai wasu makamai da ya taba riƙewa a wajen kasar ghana ko ma wata ƙungiya? har wa yau sannan kuma shi shugaban kasar ghana din na yanzu john Muhammad Ramani ya taka siyasar ya taka rawa a siyasar duniya kwarai da gaske a Afirka da yankin tattalin arziki na kasashen West Afirka wato ECOWAS ta yadda ma a baya ya rike jagoranci na ita ECOWAS ɗin bayan Alasan Watara shugaban ƙasar Cote d'Ivoire ya sauka ya yi wannan mukami na shugabanta ta hukumar tattalin arziki na eh, ko haɗakar tattalin arziki na Afirka ta yamma wato ECOWAS a 2013 zuwa 2015 wato a dubu biyu da uku da kuma zuwa da sha biyar wannan dai kaɗan daga cikin takar da yake na siyasar duniya a bangaren iyali kuma fa yana da aure kuma yana da yara guda biyar a ɓarin addini kuma yana da alaƙa da musulunci za a iya cewa murtaddi ne ta cewa 'ya'yansa gaba ɗaya suna da sunaye wanda ya alaƙanta da musulunci a gidansu kuma akwai musulunci sannan kuma akwai masu bin addinin kiristanci wannan shi ma ɗin ana ganin yana akan addini na kiristanci ne amma yana da kusanci da musulunci wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin john mahamadu ramani shugaban ƙasan ghana mai ci na yanzu a matsayinsa na ɗalibi ya kasance memba na commonwealth hall legon har ila yau ya yi karatu a cibiyar nazarin ilimin zamantakewar jama'a da ke moscow a cikin tarayyar soviet wanda ya kware a ilimin zamantakewa ya samu digiri na biyu a shekarar 1988 mahaifinsa emmanuel adama mahamma mushakin attajiri ne mai noman shinkafa kuma malami shine dan majalisa na farko mai wakiltar mazaɓar gwanja ta yamma kuma shine kwamishinan yankin na farko na yankin arewa a lokacin jamhuriya ta farko karkashin shugaban ghana na farko kwame Nkuruma, mahaifin muhammad ya kuma kasance babban mai baiwa shugaban kasa shawara a lokacin jamhuriya ta uku ta ghana karkashin hila liman wacce jerry rollins ya hambarar da ita a shekara ta 1981 bayan kammala karatunsa na farko muhammad ya koyar da tarihi a matakin sakandare a wasu shekaru bayan ya koma ghana ya yi karatu a moscow ya yi aiki a matsayin jami'in yada labarai al'adu da bincike a ofishin cikadancin japan da ke accra tsakanin 1991 zuwa 1995 daga nan kuma ya koma ofishin kungiyar masu yaƙi da talauci plan international na ƙasar ghana inda ya aiki a matsayin mai kula da hulɗar ƙasa da ƙasa sadarwa da tallafawa tsakanin shekarar 1995 zuwa shekarar 1996 a shekarar 1993 ya halarci wani kwas na horar da ƙwararru na ma'aikatun hulɗa da jama'a na ƙetare wanda ma'aikatar harkokin wajen japan ta shirya a tokyo ya kuma halarci wani kwas na ci gaban gudanarwa da plan international resa ta shirya a birnin nairobi na kasar kenya an fara zaben muhammad ne a majalisar dokokin ghana a zaben shekarar 1996 don wakiltar mazaɓar boli bambai na tsawon shekaru hudu a shekara ta 2000 an sake zaɓar Mahama a matsayin ɗan majalisar wakilai mai wakiltar boli bambai na tsawon shekaru hudu an sake zaben shi a shekara ta 2004 a karo na uku daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2004 Mahama ya yi aiki a matsayin kakakin majalisar marasa rinjaye A shekara ta 2002 an naɗa shi daraktan sadarwa na NDC. A wannan shekarar ya kasance memba na tawagar masu sa ido na kasa da ƙasa da aka zaɓa domin sa ido kan zaben 'yan majalisar dokokin Zimbabwe a matsayin sanadan majalisa ya kasance memba a kwamitin tsare-tsare da kuma kwamitin sufuri masana'antu makamashi sadarwa kimiyya da fasaha na majalisar. Sauti daga arewa blog.com tasiri na tashi hankali na da na shaida unguwa da abinda zana harada ne yaban wuyar samu zama muke kamar cida mai ko muke da man gyada abinda za mu sa a cikin yana wuyar mu samu muna halin da babu daɗi ga 'yan siyasa na ta kauri su ne suke raban mu kuɗi lokacin zaɓe ya dawo suna siyan mu adina faran da bi mu adana su samu ɗaukar tsana mu dorawa dukkan mutum da ba za ya ce su sun yi ba ai lokaci ya shuɗe ga rayuwa ta bauɗe tare ilimin mu aiki yana wuyar mu samu tashi na hankali ga mu da an fito da an gamu ba wanda za ya ja da mu da zuciyar mutum ta na wake batu na kauri faɗa muke mun saba da marmarin ai arba gudun mu ɗaya mu birge wanda ya samu sarukowa da mababa sana'a a gaida Hamisu Breka shahararren mawaƙi a tarayyar Najeriya da wannan waƙa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan RFI Hausa tambayoyi at gmail.com. Sai mun jika. Hakanan Muna sanar da masu sauraronmu da kuma masu bibiyar shafinmu na intanet cewa daga yanzu ana iya amfani da wata sabuwar lamba kamar haka alamar ƙari uku uku shida bakwai hudu hudu sifili biyar biyar shida biyu shida domin aiko mana da saƙon murya ko kuma a rubuce domin amsoshi game da tambayoyi da kuke neman ƙarin bayani a kansu cikin shirin tambaya da ansa. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba da ke cewa don Allah a tambaya mana ƙwararren likitan haƙori domin ya yi bayani game da ciwon haƙori. kan haka ne wakilinmu na garin Jos babban birnin jihar Filato a tarayyar Najeriya, Muhammad Tasi'u Zakari, ya zanta da Dr. Muhammad Bosi Gombe, wani ƙwararren likitan haƙori a tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kaya. Shin me yake kawo ciwon haƙori? kamar yadda muka sani a baki akwai hakori, akwai dadashi da harce da kuma wanda ya layin cikin baki so shi dai hakori, mafi yawan abin da ke kawo ciwon hakori shine rami a jikin hakori ko ko kogo abin da ake kira dental caries ko tuddike so shi dental caries din nan wato rami a jikin hakori, abin da yake kawo shi abubuwa ne da yawa abun da ya fi aka fi dangantawa da shi yake kawo wannan matsalan shine kwayan halittu da ake kira bacteria to su wayannan kwayan halittu na bacteria dama akwai su a baki to amma idan aka zo ba a tsaftace baki sannan kuma aka samu akwai eh, amfani da yawan abu mai zaki refined sugars ake cewa to su wayannan kwayan halittu na bacteria za su eh, yi amfani da wayannan zaki in na da mutum yake amfani da shi sosai sai ya dawo sun zo sun producing wasu acid wanda za su zo su ci jikin haƙorin har su jawo kogo a cikin jikin haƙorin so kogon nan idan ya fara a farkon farko zai iya ka ga da kogo a haƙori in amma babu ciwo amma idan ramin yayi nisa ya zurfi ya shiga tsakiyar haƙorin to shine fa zai zo ya fara bada ciwo Ka ga yana hana mutum bacci yana hana mutum harkokinsa na yau da gobe wata ya dawo har da kumburan baki da sauransu so wannan shine a takaice dai abin da yake kawo abun eh, rami a haƙori kuma shine mafi akasarin abin da ke kawo ciwo na haƙori menene alamar da mutum zai gani idan ciwon haƙori zai kama shi to alamomi na shi wannan ciwon haƙori kamar yadda na faɗa shine kogo da ake samu ko rami a jikin haƙori wanda in an samu wannan kogo ko rami sai abinci ya fara makalewa a ciki da sauransu so idan ramin ya fara ci gaba ya yi zurfi sosai wanda ya shiga tsakiyar haƙori ma'ana ya ricin wajen da ake ce ma pulp a cikin jikin haƙori wanda wannan tsakiyar haƙorin shine ke ɗauke da jijiyoyi da suke kai saƙo zuwa kwakwalwa to a lokacin da in ya isa wannan yanayin to alamun shine za a samu ciwo ciwon zai fara da kanshi ma'ana ba ma sai an sha ruwa mai sanyi ko wani abu mai zafi ba ko wani abu mai zaki wanda a farkon farko in kogon bai nisa sosai ba idan mutum ya sha ruwan sanyi ko wani ruwan zafi ko ko wani abu mai zaki kamar dabino sai a fara samun ciwo wanda eh, matukan an cire wannan abin da makale a kogon sai kaga ciwon ya tafi to wannan na farkon farko kenan amma idan ya ci gaba abin ya zurfi sosai ciwon zai fara zuwa ma da kanshi ba tare da sai an sha ko wani ruwan sanyi ko wani ruwan zafi ko ko wani mai zaki ba so idan an samu wannan yanayin da ciwon ya fara zuwa da kanshi mafi akasari zaka ga yakan hana ma shi mara lafiya yana hana shi bacci ya hana shi dukkan lamurorin shi da ciwo ne mai tsanani sosai gaskiya so idan kuma ba kula da shi ba a yadda ya kamata to gaskiya yakan iya kai ga kumbura fiska kumburin da zai yi gangarawa har ya kai ga kumbura wuya. Me yake sa ciwon haƙori ya yi kamari a lokacin sanyi? To sai maganar lokacin sanyi to yanayi shi na mun wannan ciwon haƙori gaskiya kamar canjin temperature yanayin zafi na yanayi yana da tasiri a kan shi. Shi yasa kamar a cikin alamun da nake faɗa cewa an sha ruwan sanyi ko ruwan zafi za ga kan iya tada shi. To mafi yawan sanyi gaskiya yana daga cikin because of eh, yanayin canjin temperature in so yakan sa Ka ga eh, ciwon haƙori ya tashi a irin yanayin sanyi ko ciwon haƙori yana iya haddasa wata cuta a bakin ɗan adam babban laruran da ciwon haƙori zai iya jawowa a bakin ɗan adam shine bayan zafi na ciwo da zai takura shi ya hana shi lamuran shi na yau da gobe ko ya hana shi bacci akwai yakan kai ga yana kumbura fiska zai kumbura fiska a samu ɗiwa ya taru a cikin baki wanda idan ba a kula da shi ba wannan yanayin zai gangara har zuwa wuya abin da ake cewa latric angina ya kumbura wuya ya rike wuyan ya da wuya ta inda mutum ba zai iya numfashi ba wanda mafi akasarin lokaci akan samu har a rasa rai sanadiyan wannan eh, larura in ta latric angina wanda sanadin ta gaba ke ɗaya farkon farko shine kogo a hakori so wata ko in ma ba a samu latric angina ba akan iya samun abin da ake kira osteomyelitis ma'ana eh, shi kashi eh, na in rami daga hakori in an samu zurfi sosai ɗiwa da sauransu zai gangara ya kai ga ya shiga cikin kashi na haɓa ya cinye kashi na haɓa in wanda a ƙarshen ƙarshe mutum zai dawo ya rasa kashin haɓa in shi gaba ɗaya to kaga wannan shi ma yana daga cikin eh, matsalolin da ciwon hakori ba kula da su ba yakan iya kawowa. Wani mataki ya kamata a ɗauka da zarar an kamu da ciwon hakori? So babban dai abin da mutum zai yi shine matukan ka fahimci cewa akwai rami a jikin haƙorinka ko ko ka sha ruwan sanyi kana jin wani canji na zuwa zogi ko ko in wani mai zaki ne taba ka kakan ji wannan zogi to maza a garzaya a zo asibiti a asibiti za a duba a gani in an ga da rami a jikin hakori to akan ɗauki hoto x-ray na jikin hakori in a tabbatar ya zurfin ramin yake yayi nisa ne ko ko bai nisa ba idan ramin da bai nisa ba ne to akan iya yin aiki a cike shi kuma shikenan an wuce duka wayannan matsalolin da zai iya biyo baya in ko an tabbatar da yayi zurfi ya shiga tsakiyar hakorin shi ma akwai nau'ukan aikin da ake yi a kai wanda za a yi a magance wannan larura ra'ayin gaba ɗaya. To babban rigakafi dai na matsalan ciwon haƙori shine kula da tsaftan baki. Kamar yadda a farkon farko na ce dama abubuwa da yawa ne kan kawo ciwon haƙori. So mafi yawan wannan ƙwayan cuta na bacteria in daman suna baki amma ba su da matsala. To sukan dawo su fara matsala ma ɗan adam idan an samu yanayin rashin kula da baki da amfani da kaman refined sugars abubuwa masu zaki, irin cakuleti irin biskit sweet da irin wa'annan juice juice ɗin nan da masu zaƙi yawan amfani amfani da shi da kuma rashin kula da tsaftan baki ta hanyar yin buroshi ko ta hanyar amfani da zaren goge tsakanin haƙwara da ake ce musu dental floss. wane irin rigakafi ya kamata mutum ya ɗauka da zarar ya kamu da ciwon haƙori? Babban rigakafi shine kula da baki. Ya kamata ana yin buroshi sau biyu a rana. Buroshin kuma mafi akasarin mutane ba su ma san yadda ake buroshi ba. So dole sai an je an samu ƙwararru so za su koya wa mutane yadda ya kamata a yi brosh wani irin sinadarin man goge baki ya kamata a amfani da shi wanda yake ɗauke da sinadarin fluoride shine man goge bakin da ya kamata a yi amfani da shi. So duka waɗannan samu ƙwararru za su yi bayani sannan Eh, kula da tsaftar baki kamar yadda na faɗa gaskiya yana da muhimmanci sosai sannan kamar shan taba shi ma tabbas yana da illa sosai wa lafiyan haƙuri da baki ga baki ɗaya da kuma wasu irin al'ada da muke amfani da shi misali mafi yawan mutane suna amfani da haƙuri wajen buɗe kwalbar lemon zaki da sauransu to kaga wayannan duka yakan iya jawo illa ma haƙuri, to shi yasa duk sai a kakkauce irin wayannan ɗabi'u da kuma a tuntuɓi kwararru dan ana ba da shawaran cewa kowa ya kamata sau biyu a shekara ya je asibitin haƙori a duba lafiyan haƙorin shi akwai wankin bakin da ake yi wanda ba eh, yanayi kamar buroshi na yau da gobe ba zai iya cire dukkan datin da ke haƙori ba to shi na ake bada shawaran kowa kamata akalla sau biyu a shekara a je asibitin haƙori a yi wannan wankin bakin da ake kira scaling and polish Allah samu dace to madalla a nan ne za mu ja labulen shirin a daidai wannan lokaci a madadin sashen Hausa na Radio France International. Naku, sirri Sani, da na shirya, na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.